cikin wannan littafi daga cikin kashi biyar na ladabobi alfaslu thalithu kashi na uku a wannan babi na ɗaya al'adabu ma'a kalamin lahi ladabin haɗuwa da zancen allah tabaraka wa ta'ala yayin da mutum yake jin maganan allah ko yake karanta zancen allah wani irin adabi ne da ya waje da mutum ya ladabtu da shi wato da an ce zancen Allah tabaraka wa ta'ala an sani alƙur'anul karimu kenan yu'minu muslimu يؤمن المسلم بقدسية كلام الله تعالى وشرفه وأفضليته على سائر الكلام musulmi da musulma cike suna masu gaskatar da zancen Allah tabaraka wa ta'ala sun ɗauki wannan zance gaskiya ne daga Allah yake kuma wa ne sun tabbatar da darajar wannan zance wa afdaliyatuhu da fifitan wannan zance na Allah ala sa'irin kalami akan dukkan sauran zantuka فإن خير الكتاب كتاب الله duk musulmin da imani da Allah da ranar ƙarshe kuma ba tare da yahudu sun yi wasa da gwagwaron shi ba sun dagula masa tunaninsa ba ya tabbatar da wannan zance umuman da tafsilan dokokinsa ɗaya bayan ɗaya sayan dokoki ne haka in an dunkule maganan ba وأن القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما هكا مسلمين هكا مسلمان sun tabbatar da lalle alƙur'ani mai girma zance ne na Allah wannan da ɓanna baya shige mata min bayni yadayhi ta gaba gare shi wala min khalfi ko ta bayansa ta ciki ta yi da za a tura masa ɓanna sama da shekara dubu kenan da wasu hayaniya ainihin ba a taɓa rage ba kuma a iya ƙarawa man ƙala bihu sadaka duk wanda ya faɗi ta dalilin alkur'ani ya yi gaskiya mana in dai magana ce ta alkur'ani ka yanko ka faɗi ka yi gaskiya duk wanda ya hujja da shi shi ke da hujja shi ne mai gaskiya wa man hakama bihi adala kuma duk wanda ya shari'a da alkur'ani ya yi adalci kaga an yi an yi akasi akasi in aka yi shari'a da wani alkur'ani tabbas an yi zalunci wa anna ahlahu hum ahlullahi wa khassatuhu masu alkur'ani ba mallakan shi haka ba kufin abu ya wuce haka wanda suke bin alkur'ani su ne yan alkur'ani masu bin alkur'anin nan su ne mutanen Allah su ne bayan Allah ma'ana wa khasatuhu su ne zaɓaɓɓun Allah baraka wa ta'ala wanda shaitan bai iya duniya wal mutamassikuna bihi najuna fa'izuna dunya wa ukhra kenan masu riko da alkur'ani a rayuwarsu gaba ɗaya ba su ɗauke shi su riƙe ba hmm. masu aƙida su da alƙur'ani shari'a su shari'a alƙur'ani bautar wanda alƙur'ani ya zo da ita tsarin rayuwarsu yadda alƙur'ani ya zo da shi tamkar irin sabbin manzon Allah wanda su sun buga alƙur'anin a rayuwarsu ne ba takardu suka buga ba ƙur'ani ya takarda wani abu ne daban ana bukatar ƙur'ani a rayuwar mutum ne kamar yadda sai kutubi ke cewa rahimahullah annabi muhammad ya yi nafara ranan da ya bugbuga alkur'anai ba da tawada ba ba da lacca ba ba da kaza ba ya mayar da mutanen ne alkur'ani wanda duk mutumin da ka gani kaga alkur'ani kawai don dai in ya ga harare ka tun in ka fara bin alkur'ani zai za ka ga an harare ne irin halinka ga ya karfe ka ya rungume ka to in ka bi alƙur'ani za a ga qur'ani ne kira a rungume irin wannan suna fushi da fushin alkur'ani sukan huce da huce alƙur'ani sukan yi mu'amala da irin mu'amala alƙur'ani tamkar yadda manzon Allah shi kansa yake an tambayi halayensa aka ce khuluquhul qur'an Allah ka ba mu hala irin na alkur'ani saboda kana wannan shi ne riko da shi a rayuwar mutum a hulɗar mutum a karatun mutum a tunanin mutum wannan ne zai nuna maka yadda ake karatun alkurani ya yi kaɗan ba tilawan kaɗai ba a a sanin ba me yake ciki dole ga alkur'ani a kasuwa a aikace a ga alkur'ani a wurin karantarwa a aikace a ga alkur'ani a ma'aikatun a aikace a ga alkur'ani a gwamnati a aikace wa'inda suka kai wannan martaba su ne bayan allah su ne ko masu yin nasara masu rabauta a duniya da lahira akasin haka kan sai dai taɓewa za ga asara ce daga asara sannan zuwa ga asara na kaba alkur'ani ba halaka ta kullu kuma ana kan halakan kuma cikin halakan za a koma kakkai tsamman nan gaba za ta yi kyau inda za alkur'ani ha koma ba wal ma'riduna anhu halaka khasirun masu kau da kai daga alkur'ani kila sai dai su karanta kawai sai in an mutu ko in ana gasar karatun alkur'ani wa'annan halakaku ne kuma taɓaɓɓu ne wa yazidu fi imanin muslim bi azamati kitabillahi jalla jalaluhu wa qudusiyyatihi wa sharafihi ma warada fi fadlihi an munazzali alayhi wato wa da kenan rawun din farko haɗa shi da da can wa da fi fadlihi abinda izo cikin falalan alqur'ani anil munazzali alaihi daga wanda aka saukarwa wato manzon Allah kenan shi ta wannan falalan da ta zo daga manzon Allah yazidu fi imanin muslim yana ƙara imanin musulmi bi azamata kitabillah da girman littafin Allah don duk abin da yake da girma to babu shakka fa duk abin da ke da falala da lada za ka da shi mai girma ne duk abin da ke da kuɗi za ka da abin mai tsada ne abin da yana da kima ko haka yake duk abin da aka taimaka ce wannan naira biyar biyar wannan naira hamsin kawai kaga duk irin su ɗaya to ka na naira hamsin ɗinnan da magana saboda haka nan wannan falalan da ta zo daga manzon Allah na ƙarawa musulmi na ƙarawa musulma imani da girman littafin Allah jalla jalaluhu wa qudusiyyatihi da tsarkin littafin don duk abin da ke da falala da daraja to babu shakka ka same shi tsarkake ne wa sharafihi da darajarsa wannan almunazzalu kuwa eh, alaihi din ne aka ce wal bihi ilaihi wanda aka aiko da wannan alqur'anin zuwa gare shi safwatul khalqi shine tataccen halitta zaɓaɓɓen halitta inda an ka kalli halitta gaba da yan adam dan tara su wuri guda ɗaya cikin aka zaɓo hakan ka ɗauki gidan guda ɗaya haka gashi jirgi a ƙasa ciki aka zaɓo annabawa dubbanni aka sa su a sama annabi na ce aka sake rige waɗannan annabawa aka cire mursalai gida na kaga ya ƙara tsukewa aka sake rigewa a cikin annan mursalai aka cire ulul azmi ka gida ya ƙara tsukewa aka sake rigewa cikin ulul azmi aka cire biyu su ne khalilani annabi na ciki aka cire ɗaya hukai annabi muhammad alaihi to saboda haka nan ake ce mata ta safwa za a gano zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun darajarsa sai dai al'umma ba za su har annabawa dole suke na ma sun zo a cikin al'ummarsa ɗaya mutane ba su sani anna annabi musa yana buri yana kai nama ma shi al'umma manzon allah ne saboda su al'umma daban ne duk da zama shi shugaba ne a bangaren wani lazumi ne yana cikin gida na kusa da na kusa da na ƙarshe walluha bihi ilaihi safwatul khalqi ya kace tataccen halitta ne can kololuwa yake sai da waladi adam sayyidana muhammadin muhammad ibn abdullah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato shugaban mu annabi muhammad dan abdullahi jakadan allah allah ta'ala ya kana tsira da aminci gare shi da al'ummansa da sahabbansa da aminci fi mutum ya kauli ire-iren faɗinsa kasan wannan ya yi magana dole a ji yake irawar ƙur'ana fa innahu yaji'u yawmal qiyamati shafi'an li sahibihi ko da babu wata falala sai wannan ai ta isa ku karanta alqur'ani fa innahu yaji'u yawm al-qiyamah alqur'ani zai zo gobe kiyama shafi'an li sahibihi yana ceto ga mai shi sai sai fitar da mutum ya sai kila jarida biyar ko uku ko kuma ya ware wata jarida baya kuskure ta sai ya sai amma sai ka tada shi kila akwai ranar da ba zai karanta izu ɗaya ba kuma in ya karanta ma irin wani karatu subhanallahi karatun gado karatun ba na gado za a yi ba ka tashi ka gama banka na karatun alkwara ne kai ka kama karatu ka tashi ka gama banka na karatun alkwara ne kai kama karatu na'am da gado ma da ƙari akwai abin da ake fahimta a ciki na san duk baka ɗaukan jarida ka karanta daga kila shafi na ɗaya har hudu a matsayin kai kana karanta wani ta abuda ba ka san me kake faɗi ba duk sakin layi in aka buga jaridan da rubutun bai yi kyau ba za gana ta tsaki wani aishi ne ne wani ai a fara kuɗi ne ko kamar misalin aziratan abin da ya ɗauka wani abin na ce wani an samu kura kuran hausa ko an samu za a gaba a san su da an da ya ce ga labari mai daɗi amma kuma rubutun ya kice ba da aka yi ba kai wannan bakin da ba daɗin shi ki ƙur'ani haka yake kaka karanta daga sabbi isma rabbi kalala zuwa na su kawai ta'abudan bayan ta'abudan akwai abin da ake fahimta in ka karanta kul a ahad zuwa karshe ya kamata ka gano sifofin Allah sunan qur'ani ne kai kokarin gano ya aka yi ta zama sunan qur'ani din ɗaya bisa ukun alqur'ani ba ana karanta wani fisha kawai ana karanta ne a matsayin ana gano wani abu alhamdulillah da ya san jarida za ka karanta jarida sauran ta turanci ko ta hausa ko ta menene don ka fahimci wani abu a ciki har kila sai ka tadda wani sakin layi ka ce baka san wannan ko ka tadda wani maudu'i topic ɗin ka ce baka san wannan don bai tsada ka da kasa ba ko ka riga ka san shi kila maganar siyasa ake sai ba dan siyasa ne ba sai ka wuce to qur'ani a shi ma zaka iya dubawa labarin ma zaka karanta ka duba surorin ga suratul falaki ga suratul nasi nasu kake so ka karanta me aka faɗi akan nasu ga suratul baqara me yasa aka ce mata suratul baqara bari ka je ka karanta a cikin sura ka ga me labarin wannan saniya a ina kaza ya kullu a ina kaza ya kullu lalla kila ka dauko irin tafsiri kaga an ce ainihin mawdu har ra'isi kaza kaza kaza kaza tana karantar da kaza tana karantar da kaza ah, ai ku ya kamata ka kaza me za ka fahimta kaza din a galibiyar muna ta karanta ne kai mu karanta mu karanta alhamdulillah sauka na kaza alhamdulillah sauka na kaza alhamdulillah sauka na kaza la sauka bai fitar da kai haddace shi bai fitar da kai me zai fitar da kai aiki da shi to ya za ka aiki da shi ai sai ka san me a ciki ya kana karatun qur'ani ina bai sai ka sai ka ce malam me kaza ba irin karatun da ake ce a karanta alkurani akan tare ka zana ka kuke kai kaɗai kai ta karatu dole ka san me ya kunsa fiqh kake bin cike wannan nan cikin alkurani akwai tafsirin fiqh da ma akai tafsirin lugha tafsirin ma'an tafsirin tarihi tafsirin sanin yanayin halitta kanta wani kuma ya tara su duka shi bahar ne komai akwai to irin wannan karatun ake bukata ba ka karanta kai ta bi kai ta bi kai ta bi in ba fa ba sai kai ta wahala kai ta wahala ka mutu Allah idan fara ka auta ka karanta to ba ka gane ne ciki ba ba zai kai aiki da abin da ke ciki ba saboda kan ikra alquran ko in ji manzon Allah fa innahu yaji'u yawmal qiyamati zai zo gobe alqiyama safi'an li sahibihi yana ce mai mushi amma na tabbatar da zai ka gamsu ba karantawa ne na ainihin kai ta karantawa haka ba irin wancan karantawa ne ya yi haifarwa wani mummunan al'ada cewar wa kawai mutum ya mutu ce tun da dai an ce a karanta alkur'ani ku zo a sayi saukan alkur'ani ya ɗauka nan karanta baban shi ko ran shi ko uwar shi ko mai ɗinsa shi kenan ta samu aljanna za a tashe ta cikin masu karatun alkur'ani ina ita ta ta ƙare ko tashi ta ƙare yanzu ne za ki karanta ki samu ladansa ɗin kina karanta kina ƙoƙarin fahimta wannan ke sanya kullum duk inda muka juya sai ga zuwa makaranta ya zama tole shi ne kaɗai hannu wallahi laman jaminku illa ilahi ba za a kuɓuta a huta da makaranta ba da wani dubara dole sai dai makarantar kasa dai bai da kai zai iya rage ma wasu 'yan abubuwa kila in ka manta in wasu abubuwa ya tunatar da kai in baka ainihin kana shirin rama ka tattake karatun kafin ka je karatu dama ka riga ka tattake abubuwa amma ba ka ɗaukan kafin malami ne kafin ba malami ne ba sai ka je gaban malamin anguwan ku kun zauna ko ka tafi garin da za ka tafi don neman ilimin wani wanda ka ji labari ya san za ka koyo ka a aurensa wanda ka yi da shi ka yarda ya sanin inda za ka je ka zauna kai hidima a wurinsa ka koya abin da za ka koya Kakumanta ku sahabbai mutum kan tafiyan wata guda akan hadisi daya sahabi ne yana jin larabcin ba wai ya san hadisin ba an ce manzon Allah ya ce kaza kaza ne to saboda haka nan waye zai da maganar wani ne ce to ni ba zan gamsu ba sai na je na samu wani sai sai da kuma tafiyan wata guda assalamu alaikum na zo samu ka ne me yake tafi da kai lafiya lafiya na ji labari an ce wai ka ce annabi ya ce kaza kaza kaza kaza kaza da gaske ne ke da gaskiya ne annabi ya ce kaza ce kaza tare da kafin mutum ba zai ma karya ba ba zai kaza ba a'a ka haƙƙaƙa ka tabbatar don komai na iya aukuwa don abun na da muhimmancin da ya wuce muhimmanci na akwai abun da ya fi muhimmanci amma kai ka je za ka zauna ka tara kasa kasa da su za ka yi karatu ba zai yiwu ba dole ka tafi makaranta hasalin ka ji magana a kasa ba kamata ka aiki da ita ba sai dan ka gane ta tangaran wanda za ka aiki da ita amma in abu ne wanda yake zai tafi ya kamata ka je ka samu mai kasa ɗin ta tambaye shi akan al'amarin na ji kace kaza kaza kaza haka ni na fahimta daidai ke gaskiya ne ka fahimta daidai ko baka fahimce sau da yawa za ka ga kila ji kasa ka hukunta ka saɓa da abinda kake nufi wa qawlihi da zancensa sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyanku magana ce ta zo daga manzon Allah wanda yake kowa a cikin ku man ta'allama alqur'ana wanda ine mi sanin alqur'ani kaga ba qira'a kadai ba wani ne ilimin alqur'ani sanin asraru da suke cikin alqur'ani wa 'allamahu kuma ya zauna yana karantar da shi san aiki da shi ya riga ya gabata wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da zancensa salawatullahi wa salamuhu alaihi ahlul qur'ani ahlullahi wa khassatuhu mabota alkur'ani ma'ana masanan shi bi ma'anar kalima wannan tila ka ɗauki makarijin huruf da sifatul mududu wannan ba ilimin qur'ani ne ba wani abu ne labu da jima wajena da alkur'ani yake sai dai ta bi ulahu ne amma bai daga cikin ilimin ɗin madara ilimin wannan wani abu ne daban amma sanin asraru da ke cikin alkur'ani shine ilimin qur'ani sai sai yanzu kila mutane na daga idan ka san kira'an ka san tajwidi ka san jan ka iya sautin da harafin menene ka zama ahlul qur'an ba ka cikin ahlul qur'an ba ka ciki tunda sai ka san me yake ciki ai za ga sukan in an zo kan su ma da alquran sai da dun suna ta fita ba za ka bi misali da wali bin abi talib ko da wani mai kama da yake cewa akan gane mahaddacin alqur'ani da jin ido saboda kiyamun ne. ana fahimtar mahaddacin alqur'ani yayin da ake hira mutane suna zama suna dare dare shi na kuka a galabiya ana gane mahaddacin alqur'ani wajen walima a galabiya a walima za a gabaicin ɗin dan ina ta tawo sun ka duba da ta muna yawa haka ne akwai sabani daban ne ya gane ma da tan harufan ne ma da tana kharijin harufin ne da sifatul lazima da sifatul arida wannan ba su ne ahalul qur'an ba ahalul qur'ani daban za ku gansu wa qawluhu sallallahu alaihi ahalul qur'ani ahlul lahi dan alqur'ani sune mutanen Allah wa khafatuhu su ne zaɓaɓɓun Allah wa ƙaunihi sallallahu alaihi innal quluba tasda'u kama yadda al-hadida zukata kan yi tsatsa su yi dauɗa kamar yadda ƙarfe kan yi tsatsa ya dauɗa saboda haka nan ka zuciya in ta zama haka ta zama ka zama zuciya ta yi jaje wani abu ya yi cincinin da a kanta mutum kuna bukatar mutum bai shiga aljanna da zuciya mai tsatsa ba a samun aljanna illa man atallahu bi qalbin sali. sai wanda zai Allah da zuciya wankakkiya fes tangaran shi zai shiga aljanna faqila ya rasulullahi aka ce ya manzon Allah wa ma jala'uha menene gogewanta faƙal tilawatul ƙur'an karatun alƙur'ani karatun alƙur'ani wa zikirul maut da tuna mutuwa karatun ƙur'ani labudda bi tadabbur tuna mutuwa da ya bude da tafsilin ba ha kai za ka zana kai tunani da kanka ce eh, kai yanzu fa za mu mutu yanzu fa za mu mutu kai mutu wannan kai mutu wannan ka ba ka tuna mutuwa ko san san ba ka tuna mutuwa ba la'alla dan dama dama ma kila da makabarta ka tafi ka samu lokaci ka tafi makabarta musamman don ka tuna mutuwa ka diba ka diba in akwai wani wanda ka sani ka je ka zauna kusa da kabarin ka tuna rayuwarka da shi in mahaifinka ne ka tuna rayuwarku da shi in mahaifiyarka ne ka tuna rayuwarku da ita in matarka ne ka tuna rayuwar in ɗanka ne ka tuna yadda in abokinka ne ma ka tuna haka don ya bambanta daga je ka gaba kabarta haka duk bayan Allah ne a ciki bai dame ka can can ainihin ba irin abokinka ne to a lokacin nan kila za ka iya tuna kila ina ni'ima kila ina azaba ƙarshe da ya ka gama yi masa du'a yi baka kuka a kan shi a lokacin kuma za ka tuno kai ma kana nan zuwa a kai to a lokacin ne za ka iya tuna mutuwa ta sosai amma don ka zauna haka wannan a lasabil wannan ba a ilmanci ba ba a karance ba in ku tuna mutuwa ne na karance to ya kamata ka ɗauko littafin da ke magana yadda ake mutuwa hatta tafi rubutu rubutu rubutun da ake akan mutuwa za ga kaɗan ne ba su da yawa sosai kila samu hadisin ɗaya haka ko samu kaza da haka amma ka samu inda kai tafsilin mutuwan irin su tafkiratul mauti haka ko wani ta ne kama da irinsa tun daga yadda ko aka kama jana'iz in ka duba yadda mutuwa take zuwa da yadda ɗan adam ke mutuwa akwai tashin hankali ba ƙanƙani ba duk lokacin da ka karanta babin sai ka ji da ba. ko alaba shi ka ɗauki wasu laccoci da aka yi akan mutuwa amma dai kenta ka ɗauki littayin ka karanta da kanka sai dai ba dole ne sai ka karanta ɗin Ba yi dole ne ka karanta la Allah karatun ka bai kai kai yadda za ka yi ka karanta ɗin ba har za ka manta karatun ka samu ka kaza da aka yi magana akan haka wannan shi ne ke goge tsatsan zuciya وقد جاء مرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد خصومه الألداء قد جاء مرة أحد خصومه وترانا حقيقة أحد خصومه تيان أبوكين أداوة منظوم الله جاء إلى الرسول يزوج منظوم الله الألداء ما فسرنا كيا كنا يدوكم فسر حرفا بحرفين وقد جاء مرة وترانا يازو ومي أنهن يازو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأي ون ون ديزو أحد خصومه wani daga cikin makiyan manzon Allah ɗan adawas al'aludda masu tsananin ƙiyayya ya kulu ya zo yana mai cewa kaman ga ya muhammad ikra alayyar za ka ga fa'idan jin larabci karanta min alƙur'ani fa wa alaihi salatu wasu kenan manzon ci da karanta masa alƙur'ani ya karanta wannan ayan إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي kowace kalma za a ga littafi lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana umarni da adalci dukka shari'ar musulunci ta tsani akan adalci wal ihsan da kyautatawa kyautatawa tsakaninka da Allah baraka wa ta'ala an ta'budu Allah ka annaka tarahu wa in takun tarahu fa huwa yaraka ka bauta Allah tamkar kana kallon shi a gaban shi idan ka kasa ka to ka bauta masa tamkar ina ganin ka shi yana ma ganin ka kawai ko dai ka bauta masa a matsayi da ake ce masa mushahada ko a matsayi na muraqaba wannan Allah na umarni da wannan ihsan kyautatawa tsakaninka da iyayenka wabil walidai ne ihsana ka dubi rayuwarsu duk abin da ya shafi nau'in kyautata na ɓangaren iyaye ka kyautata kaga da kalma da ihsan tsakaninka da ɗan uwanka ihsan wajen 'ya'yanka ihsan wajen abokan zama jarubil kurba wa jaril junubi haka nan ɗan hanya haka talakawa ihsani tsakaninka dai da al'umma kyautata ba ta tsaya tsakaninka da mu'amala tsakaninsu ba ihsan tsakaninka da mu'amalarka kai kanka tsakaninka da inda za ka nemo abinci shin kamu ya mu ya kake tattarawa dole ka kyautata idan sassaka kake kai sassaka tsakani da Allah in kafinta ne kai in ka tashi baka alkawarin ƙarya baka alkawarin banza a'a ka alkawari na gaskiya kuma katakon da aka ce ka sa shi kake sawa menene ihsan da kan san ihsan ta nan in wanda kake kai ka san ta jabu ka san ta gaske ka san in an yi kaza ya fi kyau ka san an yi kaza za ka kyauta sa'a nan faci kake ka kyautata ta nan tela kake ba za ka mutu a nan ɗinki burkutu kaza kaza ba a'a wajen ciniki ne dai akwai ihsan ihsanan Allahu ya muru bil ihsan Allah ya umarni da wannan kyautatawa saboda kyautatawa nan kyautatawa da za ka yi a kasuwa da kyautatawa da za ka yi wurin aiki da kyautatawa a kina ɗaukan ka aiki aka yi dole ka kiyaye awar da aka ɗauke ka da awar da ake tashi sannan kana bayar da abin da aka ɗauke ka a kan shi rubutu aka ɗauke ka yi kana yin rubutun yadda ya kamata a karantarwa kake ta aka ɗauke ka a watan da kake karantarwa kana bayar da abin da ake bukata a nan din wanda aka biya ka domin sa a aiki na noma kake aiki na gwamnati ne aiki dole na bukata ihsan aure Allah na umarni da ihsani haka wacce ta farko ba buɗa ta ne ba domin abin da ya shafi ɓangaren shari'a ne ana shiga cikin ɓangaren shari'a ga an bar mutane gefe an bar mutane gefe ko kafin shari'a ke za ga mutane da yawa zauna haka amma duk wannan nasa a fili yake yadda aka buɗe ihsani da ke da faɗi to adalu ya fi shi faɗi inna la ya'muru bil adl wa ita idil qurba kuma wa'annan kalmomi su ne zaka ake ce akan ce qur'ani zaka ji masu rubutu suna cewa khalid khalidu ko da me qawanin khalida dokokinsa masu dawwama ne ma'ana duk lokacin da aka ɗauko kalma da kamfa da ya gaggata zama sabuwa ga gobe za ta aiki daɗi ma za ta ba ta da matunanin karewa wa ta zai korba haka kyautatawa yan uwa na kusa wayan ha alquran wato Allah na yin hani anil fasha daga duk abin da yake da muni a shar'ance da hankalce ta nan bai da iyaka zai na giya sata cuta ƙarya me duk ya tattauna cikin fasha wal munkar da abubuwan da ake kinsu a shar'ance wal bagai da zalunci saboda haka nan ku duba jumloli ɗin za zaka iya kididdige su zaka iya riƙe su a lokaci guda an hada aya ta 90 al aya ولم يفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من تلاوته gamawan manzon Allah ke da wahala daga karanta wannan ayan hatta ya talibul khasmul aladdu har wannan ɗan adawa mai tsananin adawa yana ne manzon Allah bi i'adatiha madahushan ya maimaita ta ya rude ya dubo shi shirya irin wannan larabci bai yi wa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa kaza zuwa kai kai to ki faɗi mu ji mai mai kalmomin nan balarabe ne abu ya buge shi da kamata madahushan bi jalalai ladhiha ya dimauta da girman kalmomin da abin da suka tsansa wa qudusiyyati ma'aniha da tsarkakan ma'anonin kalmomin ma'akudan bi bayaniha ya riga ya kamu da bayaninsu ga nan sanin larabci muhimmi ne a ga abin da ya taimake shi ya samu wannan fahimtar sani amma in ba haka ba sai dai awon sautin ya kwashi mutum daga inda ka gaji da shi sai ka zuwa majaduban da kowace ta ta'afiriha ya riga ya fisgu yadda ka san daga na su ayan alkur'ani yake ya fisgu da ƙarfin tasirin ayan walam yalbas bai yi wani inda inda ba an rafa a tirata ya daga sautinsa bi tasjili itirafihi da rubuta amsansa cewar yaddansa itirafi nan take buɗe baki da sautinsa ya yarda da wannan aya wata kariri shahadati da tabbatar da shaidansa da kudusiyyati kalamila da tsarkaka maganar Allah da kansa ya zai lalle maganar Allah tsarkakiyati wa azamatihi iz qala bil harfil wahid don faɗi da jumla ɗaya wallahi inna lahu la halawa wa inna alaihi la talawa wa inna asfalahu la muratun wa inna a'lahu la mufmirun wa ma yaqulu hadha basharu kafiri ne faɗin nan ina cikin adawa irin ta ƙarshen nan tun da gaba ɗaya ƙasar larabawa a attajirai gwamnati su waye duk an haɗa harsa inda za ku zama manzon Allah kusan ana ganin shi ne bango na ƙarshe duk abin da ya sa a gaba zai amfani da shekarunsa da ƙwarewarsa da menene ɗin zai je gamsar da manzon Allah yake ce wai me yake damun ka ne ka ba mu labarin wannan ƙur'ani ina karantawa shi ne wannan ɗimociyar ta same shi yace wallahi inna lahu lahawalawa والله نارا ايدا الله دي هلتاني إن له للي ونن القرآن ينادى حلاوة دا هلو هلو حلو السماء جن توي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفاشع والمنكر والبغي amon yadda ke tafiya kansa akwai daɗi jumlar haka kawai za ka mata karɓe jumla ko wajen wani abu ba ka dinga maimaita ta bakinka wa inna alaihi la talawa wa inna lalle la talawatan akwai daɗi alaihi a kansa talawa akwai haske a kansa don wannan kalman kawai a ce wannan ne ra'ayin kama ka burge za ka yi kwalliya a ce wannan ne ra'ayin ka an tabbatar da aikinka kenan a duniya za ka ji daɗi yanzu ka duba ba cikin mutum zai ɗauki abu guda ɗaya ba in ya zama mai gaskiya a ciniki sai ka jana ya yaɗa duniya gaskiya ba ta zama kwalliya gare shi ta zama kwalliya gare shi to ina da zai tara wannan sabobin duka ya gyara tsakaninsa da ubangiji ya gyara tsakaninsa da mutane ya gyara tsakaninsa da sana'a ya gyara tsakaninsa baya barin ai zalunci baya barin ai kaza baya barin ai kaza ai kwallon mata yawa wa inna asfalahu la muriqun lalle kasansa na ganye san gane ku ana kaga ya kama ture wannan bai yiwu don duk wanda ya da wannan shi zai kwanciki ki don mutane na da hankali mutane sun san a ce wannan abin mutum zai zo rusa ba zai ce nasara ba ya riga yana da jijiyan da sun kama kasa wa inna a'lahu la musmirin kuma can saman sa na ganye na ya'ya don duk wa'inda suka bi wannan za su samu fa'idarsa duniya da lahira wa ma yaqulu hadha basharun dan adam bai iya faɗin wannan saboda haka nan wale haza kana muslimu ziyadatan ala annahu yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu ƙari saboda wannan ne kana muslimu wal muslimatu musulmi ya kasance da musulma a haɗe ziyadatan ala annahu ƙari akan cewa dai shi ya hillu halalahu yakan halattar da halaliyarsa wa yuharrimu haramahu yakan haramtar da haram ɗinsa wa yaltazimu yana lizimtar ladabobin alqur'ani wa takhalluqu bi akhlaqihi da dabi'antuwa da ɗabi'in Alƙur'ani fa innahu zimu inda tilawatihi musulmi kan lizimci wurin karanta shi bil adabil atiya attaliya da ladabobin nan da suke zuwa don musulmi zai siffatu da siffofin nan da suke zuwa wurin karanta shi in ka ce yana halartar da halar ɗinsa yana haramtar da haram ɗinsa kuma fa yana ɗabi'antuwa da ɗabi'a da take cikin alƙur'ani ina fata an fuskanta kaga ya zama ƙur'ani ƙur'anin to don haka wurin karanta shi zai siffatu da wa'ina sifofi sifa ta ɗaya an ya qara'ahu ala akmalil halati ya karanta shi mafi kammalan ko akan mafi kammalan halaye kada mutum ya ruku da irin misalin abin da ake irin kakuli kakulin nan da za a yi ta yi in ka ta kakuli kakulin malamai sai ka fita ba baka sani ba ce maka ba dole ne ba ai wannan kaza kaza ai ma ayat can da aka ce menene la ya masuhu illal mutahharun hu din nan ina zai koma zai koma mala'iku ne a alaihul mahfuz zai koma wa wane ne wane ne ai mushir in an ce innamal mushrikuna ne najasun duk wani a waye gari kaga an sakwarkwata ilimi har a waye gaba jahilai ce da Allah duk an ba dole ne ba Qur'ani wata dauka kwada shi da kasa ya ɗauki kaya tsora masa in kai magana kyalkyalar da sai duk cikin kwakwalwa na ƙur'ani ne ni kuma ya gani kaina na haddace alƙur'ani ciki na da kashi wannan mulhidi ne ya koyi ilhadi dole mutum ya bi salaf magabatan na gaske a cikin dukkan rayuwarsa ba tare da ainihin tatarruf ba ba tare da ifrat ba farar tafrit wala ifrat mutum ya karanta shi a mafi kyawun hali halin da kake ciki kai wani ka canza shi in za karanta alkur'ani shi zai sa ma albarka shi zai sa shi'urin ƙur'ani ya ratsa ka sai za ka karanta alkur'ani ka kalli irin rigar da ka sa ba sai ka sa sabuwa mai tsada ba ya zama dai kana da tsafta jikinka na da tsafta a ce ka ɗauki brush ko ka ɗauki aswaki ka je famfo ko ka ɗauki ruwa ko ka je ka yi aswaki tukun sannan ɗakin da kake zaune ina kalau-kalau ka ɗauko da duma ka ƙara ƙarawa ka shimfiɗa ka hau kai kana karanta alkur'ani da tadabburi fahimtar da za ka yi da irin tsoron allah da zai ƙara maka musamman kana jin larabcin za ka ɗafi ɗaya to haka nan kula da za ka samu wurin allah wannan ladabi ne na alkur'ani wannan shine ahsanul akmalul halati wannan dai kusan shine kammalalle kammalallen hali inda ƙur'anin zai biyo ya fito duniya daga zuciyarka ya kasance wurin yana da tsarki min taharatin ko na tsarki bi ma'anar kalma kenan tsarkin alwala da tsarkin jiki da tsarkin baki da tsarkin tsarki wasta kibalar kibla da fuskantar alkibla gaskiya in mun je mun dace mun ga gaskiya ma na yadda ake karanta yadda muka ɗauki alkurani muna wulakanta shi duk wanda ya je aikin hajji zai ga ala sabilin misali a aikace to ya ka ga an dora alqur'ani a kafa nan inda zaka zaka zakarar da ƙura'anai ba tsatsa ƙasa har inda duhu misalin ga kadara irin daren nan haka a dauke wuta kafin mutum fita sai aibal da alƙura'ani in qur'ani ke karatu wallahi an dole mu gyara wannan lamari ba wai lallai a masallacin nan kadai ba a duk an da muke duk an da muke a daina aje alƙura'ani a ƙasa ka rike shi a hannu in na fila za ka yi ka ajiye shi a ƙasa kai na fila ka bari in kai fila ka zo ka ɗauka in an gama kuma ainihin karatu misalin ga kadara inda masallaci ne wannan muke magana har a gida misalin haka to amma na masallaci fi zama wannan matsala matsala don aka fara aiwatarwa daga masallacin abin zai tafi yan makan dai tsakan da Allah ne har a gida in an yi karatun ku an gama a tarkata kada a jirgin su a kasa a tarkata a mayar da su gidansu hatta misalin irin akan alkurani ba a ɗora wani abu akan kabaɗin da alkurani ke ciki ba a ɗora wani abu akai inda zai yi kamar yadda bayan na karkari duk kowace dinga gode sama yadda kake so ka zama kalkal to ka yi kokarin littafin Allah ya zama kalkal haka aiki ne mutum ɗaya ba zai iya yin sa ba in kai wannan haka na ɗakin ka ya isa na wannan dole sai jama'a sun haɗu saboda haka na mutum ya fuskanci alkibla kada ya dauka akwai misalin ga kadara masu hadda masu hadda wannan kila waɗannan adabu din zasu su musu wahala to amma dai sai a yi fattakullaha ko mastata'tu sai a yi iya yadda ake iyawa amma na abin nan don mutum ne in ka sake abin da zama jiki a gare ka sai ka wayi gari kana masa zama haka din ka karanta ta ta san kaga jika yar kaga jika kwanta yana da kyau da ka dan kiyaye daidai gurgudu alhamdulillah akwai mujazza'atu wanda aka gutsutsura yana mutum sauƙi a wurin haddadin maimakon sittin ɗin gaba ɗaukar jinin sa ya wuce ka mu ɗin nan fa musulmai mu za mu girma alƙur'ani sannan komai ma zan don mu samu albarkar fa saboda haka nan kana jaye ba dole sai an yi alola ba dole sai an yi kaza ba dole ba da ana samu lada ban an yi to kai kai kai ka ɗauka kanka dole ne ka aikin da ka samu lada ya zama dole gare ka wa julusin fi adabin ku da zama cikin ladabi wato Allah ya sauƙaƙe za ka ga mu muna ƙara ilimi muna ƙara lalacewa ina jin ga duk wanda suka san da wanda suka taɓa da 'yan shekarun baya ilimin wanda yana ba shi daraja da ba ba shi yanzu gaskiya don iyayen mu sukan duba ma sai wanda shekarun sa kai ya dauko irin shi sittin ko ne za a ko wani nau'i na kaza amma wallahi ko ma shi a lokacin an fi darajar tashi bayan an sa shi a gida ba a bari mu bugi bango idan an sa shi a ciki an rata shi sai an samu wani taitai mai kyau wanda asalin taitai ko da abinci a kai ko a rufe abinci a kai to shi za a makala a baya ta inda wai ta bugi bangon tare da akwai plasta akwai fenti wurin a goge ike to sai an sa taitai a ƙasa ba wai taitan ne don shi ba ana tuna maka wani ƙarin kariya ne kamar yadda aka ci gaba da abubuwa yanzu misali ya kamata ta yanzu an wuce taitan an ɗaura sai an yi wani abin kariya na daban haka na musamman in kan teburi ne wajen teburin da za a ɗora ne an goge kila an sa wani ƙyalle mai daraja ta inda za a zo a sa a kawo a ɗora abin da ya fi komai daraja a kai ba sa wani mungo a cusa shi can ba kila ka da sa a farare a goge a kwalliyance amma inda ne sai ke duk yayi dauɗa wannan mutum bai karrama shi da kamata ba fi adabin ko wa ƙarin da nutsuwa wannan ladabi na farko kenan a takaice dai ana bukatan tsarki da ladabi abu na biyu an yi rattilahu wala yusri'u fi tilawatihi fala ya qara'uhu fi aqalli min thalath layalin ya dinga karatun din daki daki daki daki wala yusri'u bai sauri can irin saurin da ya wuce iyaka din nan fitila tilawati a sa ta inda kila in yana karatu na kuma shi bai san da yake faɗi ba kawai dole sai je sauka fala ya karawo kada ya karanta shi fi akalli cikin abin da ya kasa min salasil layalin daga kwana uku saboda abin ya zama mana bambara kai kada ya sauka bai kai kwana uku ba ma'ana ya sauka a kwana biyu ko da baya komai sai shi to kada ya karanta shi ya sauka a kalla kwana uku sai dai in a munasaba ne ku lura wannan karatu ne na abin nan akwai karatu na munasaba daban karatun munasaba irin wata ramadan munasaba ne shi bai zagayewa in yanzu nan karatu ne na ta'abbudan da tadabbure amma ta'abbudan ya fi yawa shi nan kana iya koda rana guda kullum ka dauke saboda bayan Allah su kan yi haka ko a'a ka samu kanka Allah ya taimake ka yau ka je makka to sai ka yi ƙoƙari